Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 41. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidan rediyon VOA Africa da ke kan mita 200.5 zangon FM. Sai rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kai tsaye akan Alfa rediyo da ke Kumasi. Har ila yau kwa iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki ke muku fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu da yanzu za ku je mu dauke da shirin a bari ya huce amma da farko ga labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. Shugaban Amurka Donald Trump ya kiya bayyana shirye-shirye game da taron koli da zai yi da shugaban Koriya ta Arewa duk da matsin lambar da manema labarai suka yi masa yayin da yake balaguro tare da su a cikin jirgin shugaban Amurka da ake kira Air Force One. Ya ce da su za a yi taron kolin nan ba da jimawa ba, mun aje rana, mun tsaye da wurin da za a yi taron, duk mun amince da wannan. kamin ya tashi zuwa birnin Dallas na ziyarar aiki na wuni guda ɗaya Mr. Trump ya nuna cewa hukumomi a Koriya ta Arewa sun amince da wurin da aka zaba domin wannan taro. Da yake magana a fadar White House shugaban na Amurka ya ce jaman Amurka da na Koriya ta Arewa suna tuntubar juna a ko da yaushe kuma cikin shawarwari da suke yi har da batun sakin Amurka uku da Koriya ta Arewa take rike da su. Ƙasar Burundi ta ba da sanarwar dakatar da shirye-shiryen muryar Amurka da BBC a ƙasar na tsawon wata shida. Ƙasar ta ɗauki wannan matakin ne makonni biyu kamin 'yan ƙasar su kare ƙuri'ar raba gardama kan daftarin sauye-sauye ga tsarin mulkin ƙasar da zai hada har da sashen da ya magana kan ƙayyade wa'adin shugaban ƙasa. a jiya juma'a majalisar kula da sadarwa ta kasar ta ba da wannan sanarwa ta zargi muryar amurka da bbc da karya dokokin ƙasar dangane da kafofin yada labarai da kuma aikata ba daidai ba sanarwar ta ce umarnin zai fara aiki daga ranar litinin hakanan majalisar ta kuma ja kunnen tashar rediyo ta faransa rfi a takaice ta zargi tashar da yada labaran karya cewa za a farwa duk wadda ya kada ƙuri'ar rashin amincewa da sauye-sauye da ake shirin wato kada kuri'ar raba gardama A cikin sanarwa da ta bayar na martani kan wannan mataki, daraktar muryar Amurka Amanda Bennett ta yi Allah wadai da matakin da majalisar kula da kafofin yada labaran ta ɗauka na hana wannan tasha gabatar da shirye-shiryensa ga masu sauraro. Amanda ta ce masu sauraro suna dogaro kan tashan nan su samu rahotanni na gaskiya ba tare da son zuciya ba dangane da al'umma da al'amura da suke aukuwa a ƙasar. saboda ka wannan mataki ya hana al'ummar burundi wata kafar yada labarai wacce take aiki bilhaƙi da gaskiya wani jami'an ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce amurka ba ta ji daɗin wannan mataki da burundin ta ɗauka ba kuma amurkan ta gabatar wa gwamnatin Burundi wannan damuwa kai tsaye sanarwar ta ce masu sauraro za su iya ci gaba da kama wannan shirye-shiryenmu ta gajeren zango da kuma ta intanet ƙungiyar da take kare muradun 'yan jarida ta kasa da ƙasa ita ma ta soki lamirin wannan mataki tana mai cewa babu wata manufa da ta dakatar da tashoshin biyu illa yunkurin gwamnatin ƙasar ta burundi da ke gabashin afirka ta ci gaba da sanya takunkumi kan kafofin yada labarai domin rage dogaro kan dalar Amurka wajen gudanar da kasuwanci tsakanin kasashen biyu babban bankin Najeriya da babban bankin kasar China sun amince da musayar kudaden kasashen biyu da yawan su ya kai dala miliyan dubu biyu da miliyan ɗari biyar. Gwamnan babban bankin Najeriya gudun Emifele shi ne ya jagoranci jami'an Najeriya yayin da takwaran aikinsa na China Yi gan ya jagoranci tawagar jami'an kasar Sin a bikin sanya hannu kan yarjejeniyar da a kulla a birnin Beijing a makon jiya. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Indonesia ta zama za ta zama wato mai masaukin baƙi ga malamai daga Pakistan da kuma Afghanistan ranar sha ɗaya ga wata da zai wato zai kunshi masana daga ƙasashen uku domin gano bakin zarin na magance rikici da ake Afghanistan ta hanyoyin lumana. wani hadimin shugaban afghanistan akram palwak shi ne ya bayyana ranar da za a yi zaman bayan da ya gana da shugaban indonesia a jakarta a cikin watan janairu na bana ne shugaban na indonesia joko widodo ya ce kasar wato kasar tasa da ake wa kallo a zaman yar ba ruwa na rikicin da ake a kasashen biyu ya ba da shawaran a yi wannan zama ana sa ran tawagar malamai daga afghanistan za ta kunshi malamai ashirin kuma hadimin ya godewa ya wa wato indonesia saboda ganin tsakani da allah take na neman ganin an samu zaman lafiya a afghanistan a iraki dan jaridar kasar wato da ya yi suna a 2008 saboda jifar shugaban amurka george bush da ya yi da takalmansa ya shiga siyasa har ma yana takara da yake magana da manema labarai a jiya juma'a lokacin da yake yakin neman zaɓen kujerar majalisar dokokin ƙasar muntadar alzaidi ya ce yana son amurka ta nemi gafara saboda yaƙi da ta auka a ƙasar iraki kuma ta biya diya ga iyalan da yaƙin ya ritsa da su da matakin ya shafa. Jama'a masu sauraro mu da wannan lokaci mu da sake haduwa wani sabon shirin na. A bari ya huce. Shi ke ka o da rabon wani. Dokin irka dan filinge. Eh, Allah dan filinge. Eh, Allah Kwanu da turki na yi na kwana halalan tare da martabubi dan malanci kwallo sarkin gudu. Ah, da waki na suka sun kan ya bari gobe ta zanta banza. Matere masa ne ga yazo. Da waki na suka sun kan ya bari gobe ta zanta banza. Matere masa ne ga yazo dan malanci kwallo sarkin gudu. Da wakin irka dan filinge. Ya bala

Dokin sarkin isa ya yi ƙoƙari duk zamfar sun ji daɗi. Tura hannun jami zarkin musulmi na faɗin hidin yi dan malam balla zarkin Turawa duka sun game na ji sun yi maraba da ɗan hilinge ɗan malam sai haba. Turawa duka sun game na ji sun yi maraba da ɗan hilinge. Sa aka rara da gunya sa juru. Sa aka rara da gunya sa juru. Sa aka wani safar da sabidi. Kai ko

Sukan gada da kayo sun ji daɗi Kano, Hazariya sun ji daɗi. sau ya kwana yayi na gudu kuma gobe Kaduna. Tokin ɗiska ɗan balinge. Eh. <laughs> me na rambada na rambada dokin iska dan filinge ko bisa turke na ya kwana yana nan tare da martabobi to wanda na samu wannan wakan wani babanmu ne daula sunan shi Alhaji Baban ga tafi da fatan Allah ya kara lafiya da nisan kwana to ke kuma na ji har da wai kokarin <laughs> rera kai dokin iska dan filinge to a gaishe da na rambada barkamu da dawowa kuma barkamu da sake haduwa wannan safiya ta Asabar 4 ga watan Mayun shekarar 2010 2018. takwas. A barka da warhaka Daula. To Usman barkan mu da safiya. Yawwa. Ina fatan mun tashi lafiya. A lafiya la ina jiyan da kika ce a bari ya huce na jikin ce gwanda ma na ce ka. Ai yau na tashi cikin koshin lafiya ga kuma eh. yanayi ya canja. Rana ta fito dau. Mu 'yan adam ba a iya mana. Wallahi an yi zafi a ce an yi zafi an yi sanyi a ce an yi sanyi. Jiya da na tashi aiki Usman eh. na sauka daga jirgi na je na eh. shiga mota na. Ina buɗe mota. Yanda ka san an sa a cikin obun Eh. wuta zafi na zauna eh. na zugudun na ce eh. kai ni dai a dawo ma da sanyin ai dan adam din kenan <laughs> ai dan adam kenan ina tafiya ya ga na bude gilashin sama irin saman nan sun rufe bude shi wai ni zafi zafi eh in ji iska ta dan sirka iska kai ai gaskiya jiya an yi zafi to yau dai ga dai dan safiyar rana ya fito ba mu san yayin nan zai ci gaba ba tukunna sai yanda ta yi ta masu magana saka ce wai dan mm. dauda a kabari <laughs> wallahi ka wannan shine ba <laughs> to ah, kafin in lulluka ko in ce mu nausa cikin shafinmu na majalisar a bari ya huce ina son mu mika sakon ta'aziyya guda biyu wanda za mu ce na farko shine muna mika sakon gaisuwar ta'aziyyar mu zuwa ga furdusan fina-finan hausa din wato yakubu lere game da mm. rasuwar mahaifiyarsa Mm. wadda hajiya aminatu ta rasu ne a garin lere sai mu mm. ce eh, a jihar kaduna a mm. najeriya a makon da ya gabata ran lahadi da ta wuce sai mu ce allah ubangiji ya gafarta mata ya sa ta huta sannan zan yi amfani da wannan damar ita ma mika saƙon ta'aziyya zuwa ga maryam bukar Uh, wadda ita ma Allah ya yi wa mahaifiyarta rasuwa ita ma mahaifiyarta tana cikin harkar fina-finan wato mm. hajiya hawa maina wadda mm. bayan maganan ma ita mika ta'aziyya ga ita mm. yatta Uh, eh, ita kanta ni kaina na santa a fili mm. da an yi harkar mutunci yawwa sannan an yi zama na mutunci ah, kuma in ce miki tana cikin mutanen da wallahi in zan lissafa mutane biyar a cikin harkar fim to ina tabbatar miki a cikin biyar din nan sai hawa ta faɗo ciki saboda a matsayin mutanen kirki da na sani a cikin harkar dan na san za ta iya mm. ɗaukar kuɗinta ko in ce naira ta ɗaya da ta rage in ta san kin fita buƙatar matsalar wallahi za ta iya baki ta haƙura na san ta da wannan mutuncin da kuma karrama mutane ba za ka taɓa ganin ta maka reni ba ta da girman kai ko na kwabo eh, duka irin kin san in kana da ɗaukaka ɗin na lokaci kana jin ana magana kana din jin kanka ɗin to ba gaskiya ba hawa maina ba gaskiya sai mu ce Allah ta'ala ya gafarta mata rahama kuma wannan halin nata da ka faɗi da duk eh. wanda ake faɗi Allah ya kai mata kabarinta amin amin kuma Allah ya kyautata namu zuwan idan lokacin mu yayi amin amin Allah ya ba duk iyalanta hakuri wannan rashin eh musamman ita yarta Maryam Bukar sai mu ce Allah ya baki hakurin wannan rashin mm. eh to sannan kuma sai sakon eh, taya murna daga aure da aka yi makon da ya gabata na wani shi ma dai yana yana cikin harkar fita fina-finan ana kiran shi Malam Ibrahim Sharukan wanda mm. yana yin MC ah, da sauransu to sai mu ce mm. Allah ya sanya alheri ya kuma ba da zaman lafiya da zuri'a ta gani. amin. Ah, kin san an ce ko da zamani ya zo ya kamata a tafi da dan mutanen da saboda tsohon zuma ake magani. Ake magani Wato wata wasiƙa ce. Masu iya magana eh, eh, shine shugaban sashen Hausa da zo eh, Leo Kiyan ne aka kawo wasiƙar. Ina ga mm. ofishin shi aka mika ta sai ya dauko ya mika mun. Ina budewa sai na ga a bari ya rubuce ne na ce auhai yanzu ashe suna yi wasiƙu a rubuce oh, wai wasiƙa aka yi tun daga Najeriya aka aika ta wasiƙa eh dama tsohon mai abin nan din oh, abin ya huce ne mm, tun da ma garkuwa a ya huce muke kiran shi mm. to na ce a ah, ni da zan tsammanci kila sai dai ta intanet karanta mana mu ji wannan to filin abar ya huce ne sashen hausa ya ce a kai zuwa ga sashen hausa na murya amurka ya mhm. rubuta adireshin mu 330 independence avenue southwest mm. ya ce ah, wannan yana eh, adireshin mu sosai ya ce hadda ɗakin 1700 eh to ah, masha Allah Cohen building ko sai ya ce Washington DC har da zip code 20237 USA a ah, wannan wasiƙa ya kamata mu karrama eh, ta to to shi sa ai na ta nace dole ta shiga daga garkuwar abar ya huce ne master warrant officer retired mm. eh yan mazan ne soja eh, oh, eh, na si da ado akwatin mm. gidan waya 270 a zuru jihar kebbi najeriya jihar kebbi masha Allah sai ya ce san yana mika ko in ce gaisuwa ne mm. ga abokai na arziki na arziki to masha Allah ya mm. tare da 'yan majalisar kenan alhaji aminu faya gwale kwatas a kano da mm. kuma gaisuwar fatan alherin zuwa ga alhaji sani dan Oh. mangwarori zuru zuru a ga jihar sakwatan eh, kenan jihar kebbi o oh, kebbi eh, eh haka ka ce jihar kebbi zuru eh haka fa yawa mm. to sai kuma staff noma. shi mm. kuma rikoto a zuru shi ma mm. to wayannan su ne hada a cikin gaisuwar ya ce tare da fatan suna sauraron muryar amurka cikin koshin lafiya amin to ya rubuta kuma wannan wasiƙa ne ranar ɗaya ga watan uku shekarar 2018 din nan kin ga watan shekaran jiya watan shekaran shekara a watan eh, eh, mun shiga watan biyar haka ne watan shekaran jiya ikon Allah to wasikan ta dade a hanya kenan eh, kafin ta iso dan dai tsakanin wata ɗaya biyu tunda ba mu san da ta iso nan ba kafin ta zo ofishin kafin ta zo ofishin eh to to sai mu ce wannan mun gode mashi kwarai garkon abar ya huce mun gode Allah saka maka da alheri kuma muna tunatar da kai idan kana so ka ƙara aikowa zaka iya aika ta shafinan mu na Facebook dan su a nan take za mu samu ba tare da ko email din mu na dinmu. Mm. Bari in faɗa musu email ɗin akwai email ɗinmu na sashen Hausa at voanews.com. To mm. wanda ya aiko za mu same ta insha Allah. Insha Allah. To yanzu kan sai in ce bari mu shiga shafin namu na majalisar abar ya huce na shafin Facebook bari in barki ki fara. To kasan da yau ladies first ake ko? Eh, na yadda. To. <laughs> <laughs> To bismillah. To fatan alherinmu na a bari ya huce zuwa ga Mustapha Ibrahim dan malumfashi. To yau na fara da dan garin mu fa. Na ma san shi wallahi Mustapha Ibrahim malumfashi. Oh haba. Dan eh, jarida ne. Na ma ai ka san tura sun ce is hmm. such a small world. Wallahi dan jarida hmm, ne. Fatan alherinmu na filin a bari ya huce zuwa ga Ishaq M Sani tare da Siraja dan mai tuwo. Hmm. Muna mika fatan alherinmu zuwa ga Umar Sale tare da Sama'ila Habib tare kuma da Sanusi Muntari. Gaisuwan fata alherinmu na dandalin a bari ya huce zuwa ga Yunusa Kabo tare da Salisu Haruna da kuma Awal Usman. Muna miƙa fatan alherinmu zuwa ga Rabi'u Ke Waika tare da Abdullahi Hamza Kalanjini. To Allah sa na faɗa wannan sunan daidai. Muna miƙa fatan alherinmu zuwa ga Abba Musa tare da Kabir Dauda. Gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Shu'aibu S Fada tare da Nasir Muhammad Bubuce da kuma Yusuf Adamu Big Brother tare da Zainab Sheikh Usman. Fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Musa Muhammad Awwal tare da Lawal Gogari. Fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Buhari Musa Madalla tare da Umar Yusuf da Bashir Hassan da kuma Alhaji Umar Jibrila. Fatan alherin dandalin a bari ya huce zuwa ga ɗan jinjibilan yaƙi. Baki tare da Abdul Ahmad da Saminu Muhammad. Gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga awal ɗalibi tare da baban gida Adamu bayan fada tare kuma da wani baban gida Alhaji da Buwa Inguru. To ni ma bari in leƙa can ɗin kafin mu je ga shakatawa. Gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Alhaji Bilyaminu da kuma Muhammad Awal Musa sai Muktar Yusuf da Muhammad S Fulani Kwarbai da Dauda Aliyu da kuma Hassan Muhammad Rafi. gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga anas yarima adam da kuma umaru karijo sai kuma dini getso da ɗanladi audu da mamman fatima ina ga fatima mamman ne sai kuma muhammad gotomo sai haruna baba gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga kamilu usmanji yakubu wakili guru sai kuma muhammad abdulhamid gombe da hassan abba katsalle azari sai ibrahim Tanko da Jarim Salim da kuma Abdulaziz Umar sai Yusuf Ibrahim da kuma Muhammadu Garba Musa daga jamhuriyar Nijar sai Mas'ud Ibrahim da kuma Abubakar banu sai Garba Binawa da kuma Garba Ahmad daga karshe sai Ali Abdulhamid Kwankwaso da kuma abdullahi garba sai mubarak hafiz madatai da baba gana alhaji isa da masak da kuma hamza yunusa sai rufe da idris babs aliyu da kuma musa musa musa da magara to da fatan suna cikin koshin lafiya kuma sun ji daula malam usman sani da kokari yawwa rai dangin goro sani da dawowa yawwa sha'anan mutum ne ya kan firgita ne lamarin mutum ne ya kan gingita ne lamarin mutum kan maguzani sha'anan mutunto ikan ba ni haushi wata ran mutunto ikan da da damun. Haba bin adam mai wuya gane hali in an yi ruwa ka ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi in an yi rana ku ce an yi rana in an yi zafi ku ce an yi zafi. Oh, adam mai wuya gane hali. an yi rana in an yi ruwa ku ce an yi ruwa in an yi sanyi ku an yi sanyi sha'anin mutum ne bani ga shi can mutum mai wuya gane hali ɗan adam mai wuya gane hali ɗan adam mai wuya gane hali in ka yi keke ita ka yi keke in ka yi babur ite kayi babur in kayi moto ite kayi moto in kayi gida ite kayi gida in kayi gida ite kayi gida mutum bai da gadon ka wallahi Allah amma ina dai da gadon batun ka o'o bil adam bai wuyan gane hali an yi zafi ku ce an yi zafi mm. an yi sanyi ku ce an yi sanyi wallahi gashi nan haka muke fama da shi dan adam ai saboda saboda yanda kika fara faɗa shi kana ce bari <laughs> na sani ai saboda ni ka sa wakan nan amma kai daidai <laughs> Allah na kan mutum ya zo na yi tunani kaga yanzu duk wahalar mm. nan da muka sha kankaran nan da komai yanzu na ma manta ta wuce sai in fara tunanin to ni eh. da ma sanyin ne akwai wanda take ce min ai kafan nan wai sun gaji da rufa kafa kullun kwabashu kullun kwabashu sun rufa kafa eh, yanzu kowa na nan na cin kayan gida ba muna eh? ya ai ma baka sani ba yanzu haka slipa din ne a kafa ta wato ai ya fi daɗi ai saboda ka dan sarara an eh, sarara kam astagfirullah in zafin ne sai a yi shi yawa in sanyin ne sai a yi shi yawa kowanne akai sai ka ji a jikinka sai ka ji a jikinka kam tunda yanzu ina ga ko a irin su Kano da Maiduguri ai ba samun 80 eh, something in da 70 something to kin ga anan in aka ce ya kai 90 misali mm. ah, kin san nan suna amfani da abin da ake kira Fahrenheit Fahrenheit okay mu kuma fahrenheit da mu kuma mai celsius to idan aka ce ya kai ɗari ɗin nan da goma mm. to a ƙallafa ana maganan wurin arba'in da biyar arba'in da shida ne na najeriya na celsius to kuma in ya yi wuta ne a najeriya za ki ji ana cewa ya kai a maiduguri arba'in da ɗaya ko arba'in da uku yana ma kaiwa da uku eh wani lokaci ya danganta eh amma da dai bai wuce a tsakanin arba'in ɗin nan zuwa da biyar mm, mm, amma na wayo Allah ga azumi zuwa ga azumi na zuwa amarya za su ji jiki eh, ga kuma kin san azumi awoyin sun fi tsawo sun fi tsawo eh kin san da halima na nan ne za ta yi ta min ya ce tsoron awoyin na tsoron azumi haka kana tsoron azumi ko ce ke kuwa ya bai tsoron yunwa sai dai idan lada ka sabu lada ka tara albarka ashe zai sha kallo dai wannan azumi na na farko a gidan nan usman yadda kullun kana nan kana kana gamsar girki kana kora wani abu ya za a yi kenan ai baki san wani abu ba daula matsalar shine kana san lada dole kai azumi kwarai da gaske ya zama farilla ya zama farilla ko kana so ko eh, ba ka so ko ba ka so sai ka yi to amma kin san wani ya fi wani shan wuya mm. wallahi yaushi nake kin ga nazir mm. nazir ahmad mm. to ai dan mutan hausa shi ma yaushi yake ai akwai ran da ne yaushi nake ganin shi shi yana yaushi na ce kai nazir na bi na bi na ga na bi ka dauriya ya ce ai wallahi sai a hankali na ce anya akwai a wani sashen ma eh, akwai wani sashen ma wanda shi ma lokacin da halima na tana mana tsiya tare da shi shi ma sashen yan suwahili yake shi ma ya ce ai tsoron azumi yake na ce to ya za ka yi dole dole kai na ga kamar maza hmm? kun fi mata tsoron yunwa ko kamar mun fi ku dauriya gaskiya to ina ga hakan ni dai anan dai na saduda gaskiya ni dai anan na oh, saduda an fi ni dauriya in dai yin wannan gaskiya na saduda to sai mu ce Allah ya ba mu ladan sa ya nuna mana farkon sa lafiya karshen shi lafiya rai da lafiya hmm, cikin ya sa muna cikin wanda ya samu duk wasu albarka da ake sa ran samu amin amin Allah ya ba mu ikon ganin shi amin amin to malam eh. Usman kada mu cika su da labari eh, fa an eh. ce kin alƙawari alkawari cikawa. Makon da ya gabata ka mm. mana alkawarin cewa kana da labari da ɗumi-ɗumi. Da gaske na so in bamu labari mm. amma tun da kin nace da maganar na fulanin nan saboda haka nawa labarin zan dakatar kar a ce na yi son kai mm. amma wannan shi dan buloka askira shi ya aiko min da wannan labari ya ce gashi gashi na ce to Allah ya so kuwa ni ko zan naɗa na kira shi na ce to gashi nan sai ya bani labarin hmm. ah, malam abdu dan buloka ne to hmm. saboda haka bari mu saurare shi mu ji labarin da zai bayar to fa hmm, bari mu ji to jama'a ku buɗe kunnuwa mi saurare yawwa kullum ba bafulatani sai zo maciyan kanurai kullum sai daidaito sai zo assalamu alaikum cannunku cannunku shi ke da suka kanuna suka ce kai wannan abu ya za mai da shi kullum wannan tsada ya zo ya zo yana cinye mana to sai wani ya ce a ah, ku bari mun san maganin shi tunda shi ba aikin shi sai goyo daga an zo cin to wannan ba fulatanin nan sai goyo sai goyo ran sai aka haɗa miyar ya kuwa sai aka sa a tarugu aka irin madaidaita kamar naman nan aka haɗa da ya kuwa sai zo ta sannun sannunku sannun shi kenan ana cikin cin abinci sai zo a ah, bismillah bismillah dan fulani zo ah yau ma kullun kuna gayyata na na gode ina jin daɗi shi kenan aka fara cin abinci kowa ya dan ga sai dan dandala akan yakuwa shi kuma can da ya taso karon farko ya ci na biyu kawai sai ya yi goyo da attarugun nan ya hada da gaya sai kai baki attarugun yana ce he can ya shiru sai kanura suka ce ya dan fulani sai ce kai ku bani ruwa du Allah gefe kunnan <laughs> dan fulani ya yau kan ba nama kuka sha cikin wannan abu ba ce nama kai karkare na mana nama ne mana wallahi ba nama ba wato ga dan fulani ya iya saka nama kenan ai goyo eh bana kanuri kanuri kai wato a tarugun ya tauna ya ce kai ku bani ruwa na da kan ya dauka wata katuwar <laughs> tsoka ce ya dauka <laughs> bai san cewa a tarugu ba ne Allah mu gaye ne wallahi kai bulo ka a zigira gaskiya a gaishe ku <laughs> Allah ya sa wani barbari ya rama ya aiko ba. Mm. Yana da irin wani labarurkan da ya ba mu. Da yawa sosai za a ji mm, sai. Za mu dinga sawa aiko eh, wannan mako. Eh, kuma ba shi kadai ba jin da dama duk wanda ya aiko a mm. rubuce ko a murya insha Allah Inda ya zo mana to za mu saka a murya huce din kenan ai. Jama'a eh. kuna saurare duk wani mai <laughs> labarin ban dariya da komai za ku iya aika mana. Eh ni ne mu sha mu mori. kamar yadda aka saba. <laughs> Da zika zai mu ce mi sallama. ke ma karki goyo da Allah gobe Allah ki tawo ai wanda ma ya riga ya bani zan yi maganin <laughs> eh, masu kwaɗayin na kasan a eh, wajen eh, na akwai masu son nama da yawa na zage ki shiru mun fita zan ga miki wanda zamu maganin masu goyo ya kamata ka. to a madadin Daula Salim daga nan birnin Washington tare da Usman Ahmad Kabara gundumar Columbia muke cewa sai wani makon in Allah ya kai mu za mu sake jiwa dauke da wani sabon shirin na a bari ya huce ba ku ishara ke ma wani ya yi gida ya yi mutum ga mata ya tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma. riguna sun kai goma sannan wani bane silifas duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da ɗaki nasa ya yi gado ya ƙare, ya yi mataras ya sanya kuma ya yi katifa nasa ga rediyo ga canja ga ku kafet fa a ɗaki. hadda kujeri na sa sanan wani ba shi da ke so aku duka Allah na ƙauna ku. Allah na ƙauna ku shi dai mai fa kuɗin can wani aiki ya yi ma Allah ya ji daɗi ya ba shi abinsa. Gai ku da ba ka da ahu. wani aibu ka yi wa Allah ya ji zahi yana ka abunsa shi fa Allah sarki iko duk inda ya so bai wasa nake kuma ikon nasa ko Allah sarki iko shin malam in ka gane abun da bara ibaka to malam gara ka gode mutukan kuma ka yi mutunci ranan karanku da Allah to ranan ka sha duka walakiri yana tikaka su maraya suna canje gehe ne koko hakuri ban bashi bayan ku hakuri ban bashi sai dai ta zuga aido kan su maraya suna canje gehe haba Allah ga bayanka albarkan manzan Allah haba Allah sarki iko wani ga marasan dita